Gracias. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalikin samai da ƙasai wanda ya umarni da adalci ya yi umarni da daidaita talakawa saboda samun zaman lafiya da nutsuwa a kowane generation kuma a kowane jini mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shine adalci ya kuma haramta wa kansa zalunci ya kuma haramta zalunci tsakanin bayinsa kuma tabbatar da cewa bayi sai adalci mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi ke gagarau shi ne wanda yake bin bayan mai gaskiya yana iya barin azzalumi ya masa talala zuwa lokacin da zai kama shi in ko ya kama shi ba mai kusa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tsara tsare-tsare babu gyara a tsarin Allah abin da Allah ya yi dike ne Allah ya ce waɗanda suka aikata wasu ayyuka bisa ma'anan maganun ganganun cikin alƙur'ani Hukuncinsu su shine a kawar da su a kadoron ƙasa don ƙasa ta zauna lafiya saboda yana tausayin bayin sarayayyu Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara shari'a ya tsara hukunce hukunce ya tabbatar da abin da ya dace da kowane irin tsari babu gyara cikin tsarin babu gyara cikin hukuncin Allah abin da Allah ya yi shi ne daidai duka mai hankali ya san wannan balle ma masu imani waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala shine ya aiko manzanni ga ɗayan su don su kira mutane zuwa ga kadai ta shi duka ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya umarci mutane da nutsuwa da hankali da zaman lafiya ya haramta taɓa mutuncin wani ya haramta taɓa jinin wani ya haramta taɓa lafiyar wani balle ma a kawar da rayin wani don Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya gushe ba yana tabbatar da adalci a doron ƙasa har lokacin da zai bar duniya. Saka ne shugaban adalci kuma shine shugaban masu adalci kuma shine yafi kowa sha'awan a zauna lafiya in ba za a bi tsarin da ya tsara da duniya ta zauna lafiya da an samu arziki ta inda ba a tsammani ika da amincin Allah su ku gare shi bisa halayensa da sahabbansa duk wanda ke da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu haɗin Allah subhanahu wa ta'ala kuma na illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ana ashabul ukudud da suka tona rami suka sanya wuta a cikin yadda Allah ke bada labari cikin alkur'ani karin azabtar da mutane suna je su cikin wuta Allah ce ba su yi wannan bala'i ba da wannan fitarwa da kashe mutanen da suka yi ba a kuma yasa aka kashe mutanen ba sai dan mutanen sun yi imani da Allah mabuwayi da haka wannan suna ce ta maƙiya Allah suna ce ta wanda ba sa sun zaman lafiya ya su samu duk wanda ya imani da Allah sai su sha ba su kace da ba sa sha'awan abutawa Allah a doron ƙasa ba sa sha'awan a zauna lafiya waɗanda ake zaune tare ba su duba tarihin musulunci kaitaccen abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kura mutane a kansa za a ga cewa lokacin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam kira mutane zuwa ga addinin Allah ya tsaya tsayin duka yana kiran mutane zuwa ga kasance Allah kafin Allah ya aiko shi dukkan mutane na garin Makka da ma wajen Makka waɗanda suka san shi san cewa amintaccen mutum ne mutum ne mai faɗan gaskiya mutum ne mai kirki mutum ne mai kyautar adam mutum ne mai girmama ɗan adam mutum ne mai kula da tsaftace ɗan adam dukkan insaniya ma'ana humanity Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara ya san matsayinsa kuma ya ba wa dukkan ɗan adam hakkin gida ce ne. Ana cikin wannan Allah ya aiko shi cewa ya kira mutane zuwa ga kaɗai ta Allah da bauta. Lokacin da ya fara kiran mutane yana kiransu a asirce, je gidan mutum ya gaya masa saƙon Allah, wasu su yi imani wasu su kore shi Wasu samu mutane sun yi imani aka rinka asibiti da su a don kuma ga kawai sai don sun yi imani da Allah wasu aka rinka kashe su amma nan sallallahu alaihi wasallam sai musu yake yi hakuri a zauna lafiya a kullum sai an azabtar da muminai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi musu ku yi hakuri a zauna lafiya ana tafiya a haka a haka kai Allah ya ce a'a kura ta ce bango أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أن إذني waɗanda ake kama su ba su su sha ba haka kawai a kashe su don wai su don su musulmai ne ake an musu izini yanzu su ba su yi martani kuma wa inna Allah wallahi lallai Allah ala nasrihim bi taimakon su Allah subhanahu wata'ala mabuwayi ne mai iko ne zai taimake su kan su daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam imani ya so a tsakanin tsakanin sahabbai suka zamanto da rayuwa cikin kasanci wanda mutuwa karkashin takobi don sun san aljanna ta su ce da izinin Allah matuƙar sun mutu suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah a lokacin da musulunci yake ƙarfafa yake bunƙasuwa sahabbai suka ƙarfafu da imani suka yi karɓan wani kaskanci kika iya daga zalunci kika iya daga kyashi da kyashi da hasarin mai hasara suka tsaya suka bari difa'i wa addinin Allah sai Allah ya ɗaga darajar su addinin musulunci ya watsu a doron ƙasa har ya zo mana Afirka har ya zo mana gidajenmu har ya zo garuruwanmu har ya zo duk inda ya kamata mun kasance mun yadda Allah shi kaɗai shine abun bauta saboda gwagwarmayar da wa'incin bayan Allah suka yi wasu suka rasa gabansu wasu su karasa jikinsu wasu su karasa rayukansu a cikin wannan lokaci an jima lokaci bayan lokaci wasu mutane kawai miyagu marasa a suna lafiya a wannan ƙasar ta Najeriya. Ba ba su ma san tsarin rayuwa ba, ba su san kundin tsarin mulkin Najeriya ba, ba su san mutuntaka ba, ba su san mutunci ba, sai su zame su samu mutane kawai da su musulmai ne, su zuba musu bindigogi, su kashe su haka kawai, kashe 'ya'ya, a kashe mata a kashe iyaye a kashe dattijai sai kawai a nuna muku hotuna ga shi ana kashe bayin Allah ƴan uwan mu ko musulmai muna bin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman mu suna ce mana ayi hakuri a zauna lafiya kullum ayi hakuri a zauna lafiya ayi hakuri a zauna lafiya ko muna so a gane cewa ayi hakuri a zauna lafiya nan sai cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon za ku sani daga lokacin da Allah ya tsaka cewa rubina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nafsihi qadir ko magana ta zama duk wanda yake jin cewa rashin kunya ya zaba rashin gaskiya da kyashi addinin Allah da kashe mutane innocently kawai ba su tawo ba dole a kan mataki a kan wani irin hali ta yaya sun yi kira wannan aiki constitution na Nigeria, in an duba chapter 4 na constitution right fundamental right shine to abu yake magana duk gaba ɗaya ka buɗe gurin ka duba sashoshin da ke cikin wannan chapter section 1 sub 1 sub 2 sub 3 section 2 sub 1 sub 2 sub 3 duka gaba ɗaya section 3 section sashin da ke cikin fundamental right provision na constitution 1999 Republic of Nigeria ya ga suna umarni ne da cewa ɗan Najeriya yana da right wato dukkan ɗan Najeriya a ko'ina yake yana da dama yana da yanci na a bashi damar ya rayu babu dalili na wani ya hana wani rayuwa babu dalili babu dalili na wani ya musguna wa wani right to dignity in ka duba wani sashi kuma construction za ka gani za ka ga right abubuwa da yawa right to acquire immovable property a da sauransu right of circulation ko mutum ya yi circulating from place to another daga wani bangare na Najeriya zuwa wani bangare sannan ya sai duki da yake so a gurin sannan ya gina gida ya zuwa a gurin da ce da tsangwama ba kuma shi ne sanadin constitution idan ka duba a Tawan constitution sub 2 of constitution za ka ga yana magana a kan federal republic of nigeria da maganan 'yan Najeriya. cewa federal republic of nigeria tanadi ta kunshi jihohi talatin da shida ta kunshi jihohi talatin da shida nan kuma tana ƙarƙashin ikon gwamnati haramtaccen abu ne a samu wani mutum ya ɗau doka a hannunsa wajen zartar da wasu abubuwa in ba gwamnati ba musamman akan abin da ya shafi wani ko kuma abin da ya shafi rayuwar wani wasu abubuwa kwanan nan wata sai ta'addanci ta taɓa mutunci masu Allah sallallahu alaihi wasallam sai laifin da a duk duniya babu laifin da ya kai shi sai wannan laifin wasu suka ɗau mataki a kanta duk duniya ta rinka amsawa da magana Najeriya ta rinka magana manya da ƙanana da maza da mata da 'yan takara da wanda ba 'yan takara da magoya baya kowa sai magana yake an ɗau doka a hannu an ɗau doka ita ba ta yi laifi ne laifin da mu a gurin mu a musulunci babu laifin da ke wannan a duniya kuma wannan laifin yana iya samu haƙuri da duniya ga a akan wannan abu sun ba da kariya ga mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna abi wa walidati wa irbi bi irbi muhammadin minkum wiqa'u wannan haka hasani ta faɗi sani cewa da jini na da mutunci na da mutuncin iyaye na da su iyaye na wallahi ina iya hali su a dalilin rayuwar manzon Allah da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta taba manzo Allah aka yi abun da aka yi a kanta, suke na kawai duniya kowa da musulmi da ba musulmi da malami da ba malami da shugaba da ba shugaba ba kowa kawai magana yi suna da sa zai nuna mana cewa azzalumai fa azzalumai ne a ko'ina cikin wannan ƙaramin lokacin ga kuma wasu bayin Allah haka kawai wata tana tafiya da ‘ya'yanta da ciki a jikinta cikin kawai ta sai ta yi an illa an yi bin billahi da azizil hamid ba komai ta aka kai su ba kawai su musulmai wani a zagaya a ce su fulani ne a a zagaya a ce su hausa ne a zagaya wani wani garkar abu wai zuwa ga kabilanci ƙarya ne ƙarya ne musulmai ne ya sa aka kashe su shi kanan kuma sai mu shiru kuma kowa ya yi shiru yanzu kan ba ɗau doka a hannu ba su ba ba abun da suka yi wakkar kuma babban laifi ce wanda a duniya mu kan bai duniya ta bushe ba ita wallahi ya fi mana su kan wancan abun da aka wakkar sai amma wannan kuma abin da suka yi ko suka tafiya da mata da ya kuci kuci wanda ba su komai ba ina masu magana akan yancin yan adam ba su komai ba kuma ba mu gani ba ina masu magana akan yancin ƙananan yara ba ɗan da bai fito ma yana ciki ba an harbe uwarsa an kashe shi an kashe ta in an yi magana a cikin ba su kusa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a kullun ya ce mutum ku zauna lafiya ku zauna lafiya Allah da kansa yace udina lil ladina yuqataluna bi annahu zulim abin da muke so a gane shi ne musulmi yana da imani yana da aqida yana aqida da muke da shi nan gaba duk aka wayi gari mutane ba jin kunya sun zama miyagu suna zuba izinin yan uwanmu haka kawai don su musulmai ne ba su ba su ba ba a fito fili an tsira wata doka ta hana su ba ba kuma kamo su aka tsaye hukunci a kansu ba kuma muna jin tsoron abubuwa nan gaba muna jin tsoron wannan a ne da hankali a irin wani abubuwa dole ne a cikin tsaya ta zaƙulo waɗanda ke irin wani aika-aika ta magance su ne hankalin kowa ya fita jikin da dole a ji doka wanda ya yi zalunci za a yi hukunci a kansa, amma mutum ya yi zalunci a yi wancan ya yi a yi amma in wasu musulmai ne wani abu kaɗan aka tsokane su suka yi rikacin wanda kowane irin doka an sani a duba abu na kuman lobin kanta ma'ana shari'an turai shari'an yammaci wadda ta shigo mana nan kafin tsare-tsaren mu a dulmu yadda tsare-tsaren addinin eh, mutum da ya karanta na jirgin yan legal system da gani shigowan western infiltration a our custom religion ko ina abubuwa sun shigo ne don ne su rusa tsarin addininmu rusa tsarin mutuncinmu da tsarin al'adunmu da sauransu duka wannan ya sa musulmai sun zauna lafiya sun huta dukkan kasashen dukkan jihohin arewa akwai yan kowane irin yankin jiha in jami'a ce ya samu yan kowane irin yankin jiha akwai malamai akwai ma'aikata waɗanda ba an kuma ilimi ba ba a tsangwaman su ana ba su kari ana ba su dukkan abin da ya ce ba a cewa su ba 'yan jiha ba ne ba a cewa su 'yan kudanci ne ko 'yan kaza ne ko 'yan kaza ne a'a ana zaban mutunci da su kowace jiha ka je da kowace ma'aikata ta jiha ba ma'aikata ta jiha ah, ba nake magana ba ma'aikatar jiha ko institution wadda jiha ne take pilota ta kafa ta take tiyar da ita take kwanci gida, amma in kan wata jiha ya zo akan ɗauki shi a arewacin Najeriya amma akwai jihohi da yawa a kudancin Najeriya ɗan Najeriya bai isa mallaki jiha ba kai akwai jihar da yan yan arewa musulmai suke so a ba su fili su rinka yin sallah haka kuma a ba su damar su yi gini da kuma da aka zo aka ce sai da su suna biyan mai gurin suna biyan sa da kawai kawai su dama su yi sallah constitution ya ba da magana right of religion fundamental right nan a duba a gani to ya wasu mutane za su rinka rusa tsarin kundin ƙasa tsarin mulkin ƙasa a wasu lafiya kalau ba mai magana cikin kabilan a cikin mutane ba ana maganan ma ana tsoro ana rurrukawa kawai a ce a'a mu 'yan mu ne wannan abubuwa sun yi yawa aikin mutane ya yi yawa ba su ba ba su yawa ba kawai sun ce su musulmai ne wajibi ne ga wannan shani wajibi ne don su ɗau mataki wajen hukunta wannan su wannan aika aika don a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasa dukkan haƙuri da ake yi idan da ba al'amari ya rintaɗe wallahi ba mai iya tsira mu haka har a bar al'amari ya lalace Kar a bar al'amari ya wuce inda ya wuce gona da iri wajibi ne a bi doka wajibi ne a zauna lafiya musulmai kullum al-islam a fassarar al-islam ma fassarar shi ne zaman lafiya al-islam zaman lafiya mu addinin mu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ibadur rahman sune wanda in suka tafi cikin tsasiya Kin jahilai suka yi musu hargowa sai musu aika aika kalu salama ta ce a ah, mu zaman lafiya muka sani wannan shi ne abin da ake mu akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya mana idan kuna da wani wanda ba musulmi ba a guri ɗaya ya kaɗa muku mutunci ku ba ya zage ku ba ya ci mutuncin addinin ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya taɓa ransa wallahi ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ne da ku lafiya mu wannan shine koyarwar addinin mu me sa waɗansu za su rinka bayan sun karya dukkan tanadi na kundin tsarin mulkin Najeriya na kotu rinka karya dukkan tanadi na humanity wana insaniya ta adam wajibi ne a kula da wannan wajibi ne sani cewa addinin musulunci in fa ya tsaya ba gudu ba da baya in ya tsaya baya tsoro ba san musulmai tsoro ba Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa ya na ayyuhal ladina amanu a can asibutu ana kana shine muka sani haka kar ka ga wasu mataki gwamnati kar ta yi sakaci don suna abun da suke dama har a kai matsayin da wasu sai oke to a yi kaza ayi kaza mu kasa ta kirin tabi ko abin da muke so a zuwa lafiya don addinin musulunci yana ci gaba akwai wanda ce kashin ci gaba addinin musulunci suna kokarin su kawo su tsaye su kawo abin da zai kawo rashin zaman lafiya duba mu da wannan haukar idan mutum ya yi wani abu a yankin kudu ba za mu rama a kan musulmi ko wanda ba musulmi kan da ke yankin arewa wannan zalunci ne wani ya je wani abu aika aika a kan da makwabcin ka ba musulmi ba kace da ka rama a kanka wannan zalunci ne ba daidai ba ne. wannan haka musulunci ke da mu amma hukuma da gwamnati iko tsaya tsayin jaka ka cewa wani ya fi wani ba wani ne constitution ya tanada fundamental rights chapter 4 constitution abun da ya faɗa ba wajibi ne mu gane wannan chapter 1 2 abun da ya faɗa dole kawai dole ita take da ikon zartar da doka kuma babu wani damar da wani yake da shi zai controlling abin da wani take ta wani ikon ko wasu gungun mutane ko wani mutum daya yi wannan a'a ya halatta ba a kundin mulkin Najeriya to shi kawai wani aka wannan ya kashe mutane innocently ba su yi ba su yawa aka kawai wani kuma illa an yi minu bin jahil aziz ya ne su kawai mu musulmai ne don kawai suna ka goshin kakar su yi su jira domin Allah shi ke kashe da ba za a gansu a rayuwa wajibi ne su tsaya a kuma da waɗannan abubuwa kaga yanzu zamanin social media yana ingiza mutane yana tabbatar musu ba wai ingizawa bane abu ne na gaskiya abu ne na zahiri abu ne mutum ɗan adam kimani na musulunci kimani ne wanda baya karɓar kasanci kimani ne wanda bai yadda da walakanci ba kimani ne wanda bai yadda da kansa kuma kimani ne wanda bai tsayayye kimani ne wanda me shi da tunanin cewa in ya rayu a duniya alfarma ce daga Allah in ya koma ga Allah rahmar Allah ke fata don haka imanin musulunci ba wasa bane aqida ba wasa bace a ji tsoron Allah a gyara a daidaita talakawa a yi adalci a tsakanin talakawa wanda mai suna lafiya mai dorewa Allah samu sani inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh haka muna Allah wadai da waɗanda suka suka har da mata da ƴaƴanta kir da wannan aiki da suka yi Allah subhanahu wataala muna roƙonka Allah ka kama su ka sa musu tsanani a rayuwar duniya ka sa musu kunci a rayuwar duniya haka a rayuwar lahira Allah ka musu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 اتقوا الله في حياتهم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يأمركم بامتثال كتاب الله وسنة رسول الله أقول ما تسمعون صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي سائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعد فاتقوا الله عباد الله وصلي حذاري يا حكومة الأديبية اتقوا الله في رعيتكم واعدلوا بين رعيتكم واعدلوا بين المسلمين وغير المسلمين واعدلوا بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من الناس اعلموا أن شمال نيجيريا كجنوب نيجيريا وهذا هو ما كان في دستور نيجيريا الكونستيوشن لهذا اتقوا الله في معاملاتكم في آه، في معاملاتكم مع رئيتكم من المسلمين وغير المسلمين اتقوا الله في أقوالكم اتقوا الله في أفعالكم اتقوا الله في أعمالكم واعلموا أنكم ستقومون أمام الله وسيحاسبكم أما أجريتم لأنفسكم إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت واتقوا الله عباد الله أيها المسلمون كونوا مطمئنين واتقوا الله ربكم والتزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فتفلحوا إن شاء الله واصبروا على ما ترون واصبروا على ما يحدث بكم ويحدث بإخوانكم اطلبوا النجاة من الله سبحانه وتعالى وصلوا الله النصر والمعونة من عنده سبحانه وتعالى فإن جندنا لهم الغالبون اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نجاهكم إن شاء الله أقول عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين اللهم عليك بقتل هؤلاء عبادك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم زلزل الأرض بأقدامهم إنك تجيء قريب مجيب الدعوات اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك اللهم عليك بجميع أعدائنا يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم أشره بنفسه يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا من لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء توكلنا عليك وفوضنا أمرنا إليك ونعلم أنك أنت الله الذي لا يؤمن شيء في الأرض ولا في السماء اللهم عليك بأعدائنا يا حي يا قيوم اللهم عليك بأعدائنا يا حي يا قيوم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما لا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل علينا بركات من عندك في بلدنا وغمزه وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا وغمزه من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم احفظنا من شر المختلفين من شر المعتدين ولشر السارقين والغاسبين ولشر كل ذي شر يا رب العالمين يا ارحم الراحمين انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وجماعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا في جنه الفردوس مع ابائنا وامهاتنا واهلنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره اللهم احكم بأيدي ولاة أمورنا بما تحب وترضى وما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم سقيا رحمتك لا سقيا أحد ولا ولا ذلك ولا إكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يسجد لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم